Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi tare da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau laraba ne shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewar duk wanda suke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. A Amurka kuma bisa ga dukkan alamu gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattabawa hannu a shekarar 1987. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta yi barazanar sake komawa yajin aiki wata mai zuwa idan har gwamnati bata ɗauki matakin da ya dace ba. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da buɗe kan iyaka na zamani tsakanin Najeriya da jamhuriyar Benin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jiya talata. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ranar Majalisar Ɗinkin Duniya wato yau kenan 24 ga watan Oktoba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewar duk wanda suke da hannu akan kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. ya bayyana haka ne a ankara a inda yake ƙara cewar baya, zaton za su iya ɓoye duk wani sirri wanda suka cimma wajen wannan bincike sun kuma gwamnatin su a shirye take ta bayyano da duk waɗansu abubuwa da suka gano kalamin na shugaba Erdogan ya biyo baya ne bayan jawabin da ya yi a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Talata, inda ya ba da bayani akan abin da yake cewa kisan gilla da Saudi Arabia ta shirya ta kuma tsara yadda za a gudanar da shi akan Jamal Khashoggi a ranar biyu ga wannan watan. lokacin da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul. Bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattaba hannu a shekarar 1987 ta takaita ma matakan uh, ta takaita matakan uh, kariya da kuma samun makamai kare dangi tsakanin amurka da rasha biyu bayan wata ganawa da mai magana da yawun shugaban na amurka na harkar tsaro ya bayyana a lokacin da ya yi wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin mr john bolton ya shaida cewar donald trump shugaban amurka a shirye yake ya bi duk wa'innan ka'idoji duk dai da cewar ƙasar ta rasha ba ta bin ƙa'idojin da aka shata a lokacin wannan yarjejeniyar. Mr. Bolton ya kira wannan uh, yarjejeniyar an karya ka'idoji da kuma ganin cewar ba za su kyale ba. Tsohon shugaban kungiyar Soviet Union Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan su ne suka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar a shekarar 1987 ta tsagaita nukiliya a tsakanin waɗannan ƙasashen. yarjejeniyar dai ta hana ma amurka da rasha mallakan makamai na haram masu nukiliya haramta su da kuma kokarin ganin cewar ba su yi amfani da su ba waɗannan makamai masu tafiyar kimanin kilomita 500 zuwa 5,000. A halin yanzu kuma shugabannin kasashen turai sun buƙaci amurka da kada ta watsar da yarjejeniyar da aka cimma tun lokacin yakin duniya wanda ya haramta ma amurka da rasha mallakan makaman ƙare dangi sun yi kiran ga shugaba donald trump da ya kada ya fita daga cikin wannan yarjejeniyar biyu bayan barazanar da ya yi suna cewa ficewar amurka daga wannan yarjejeniyar zai iya mai da kasashen turai cikin fargaba na yawaitar makaman kare dangi daga kariyar da suke samu daga wannan tsarin kamar yadda aka ji a jiya talata ne mai magana da yawun shugaban na amurka a harkar tsaro john bolton ya bayyana da wannan ga manema labarai cewar amurka za ta fita daga cikin wannan yarjejeniyar amma dai ba a ba da tabbacin zuwa yaushe ba labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Wata taho gamar jiragen ruwa na China da na Amurka da ta kusa afkuwa a kan tekun kudancin China da ake tsammanin cewar ta kusa kaiwa wanda ya yi ƙoƙarin kawo matsala tsakanin ƙasashen guda biyu a yankin na Asiya. Wanda, ta, ke da tattalin arziki da tsaron da karunsu suka dogara da shi. ya buɗe wata ƙofa da za a ƙulla wata yarjejeniya a Beijing. Jirgin Amurka da ya kusanci na China da kimanin mitoci arba'in a tekun kudancin China ranar talatin ga watan Satumba, wanda ya yi sanadiyar jirgin Amurka ya canza hanyar shi a cewar ma'aikatar pentagon china da na ikirarin cewar kashi ta casa'in na tekun ita ke da iko da shi amma amurka ta ce sauran kasashe ma suna da haƙƙi a kai ranar asabar shugaban tsaro shugaban tsaro daga cikin tawagar mutane goma ƙungiyar jiragen ruwan ƙasar asiya hudu daga ciki ba su amince da wannan matakin ba don haka sun buƙaci a yi wani taro a singapore don bayyanar da haƙƙin kowace ƙasa da kuma sanin hurumin da kowace take da shi ƙasashen dai sun nuna damuwarsu don hatsarin kan iya faruwa nan gaba da kuma tsoron haramtawa amfani da tekun da amurka ke ƙoƙarin yi masana na cewar kasashen kamar su malaysia da vietnam suna jin daɗin hakan don za su samu kuɗi daga china don za su kuma samu kariya daga irin cin zarafin da amurka ke musu Hukumar leƙen asiri ta Amurka ta ce ta cafke wasu saƙonni biyu da suke da suka zargi cewar watakila suna kunshe da bama-bamai da aka aika da ya zuwa, gidan tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka uh, Hillary Clinton. Na biyun kuma aka aika shi ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama. sanarwar da hukumar ta bada ta ce a jiya ne aka gano saƙon da aka aika wa hillary clinton rahotannin farko da aka samu sun nuna cewar suna kunshe ne da da wani alamu waɗanda ke tattare da bama-bamai ne a gidanta da ke new york jaridar new york times ta ce saƙon da aka gani a kusa da gidan da ita clinton take ya yi kama da wanda aka gani a gidan wani hamshakin mai kuɗi george soros a farkon wannan makon shi kuma saƙon da aka aika wa tsohon shugaba barack obama a washington dc ne aka cafke shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Uwar kungiyar kwadagon Najeriya da ake kira NLC a takaice ta ba gwamnatin tarayyar Najeriya wani sabon wa'adi na fara yajin aiki na sai in lama sha Allahu akan batun nan dai na ƙarin albashin ma'aikata. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani. Ƙungiyar kwadugo a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba MNI ba ta sake zama da wani ta yi wata yarjejeniya ko a tattauna ba da an riga an tattauna da gwamnati an amince amince cewa albashi mafi kankanta ya zama dubu talatin. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta Najeriya kenan Comrade Nuhu Abbayo Toro ke korafi kan abin da ya kira fuska biyu da gwamnatin Najeriya ke masu kan batun ƙarin albashi. Dubu talatin ɗin nan ba abin da ƙungiyar kwadago ta so ma'aikatan ma'aikatan najeriya ya an ba ne muka yi hakuri muna da niyan kuma mu ba ma'aikatan mu haƙuri su yi hakuri da dubu talatin ɗin dubu talatin ɗin ma mun fuskanci tana ta tafiya hawainiya shi yasa a ƙungiyar ƙwadugo ta ga ya kamata ta faɗakar da mambobin ta gabaki ɗaya a najeriya in har daga nan zuwa ran shi daga watan goma sha ɗaya ma'aikacin najeriya ya samu ƙarin albashi ba to insha allah su yi shirin ko ta kwana za mu shiga yajin aiki na gama gari ma'aikata su tabbatar da cewa duk jihar da gwamna ya ce ba zai iya biyan albashi ba mafi kankanta dubu talatin ba kada su zaɓe shi dubu biyu da sha tara in zaɓe ta zo. Amma ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige ya ce 'yan kwadagon ba su yi wa gwamnati adalci ba. For anybody now to say that the government is stalling or playing games, that would be uncharitable. Wani kawai yanzu ya ce gwamnati na da fuska biyu, wannan ba daidai ba ne, domin muna yin abin da ya kamata, muna da kishin ma'aikata a cikin zuci, ba mu sallami kowa daga bakin aiki ba, ba mu sanya takunkumin ƙarin uh, girma ga ma'aikata ba, kazalika ba mu sanya takunkumin ɗaukar aiki ba. A gefe ɗaya masu sharhi irin su Shu'aibu Mungadi yi na ganin yajin aiki kadai bai sa hanyar biyan bukata ga ma'aikatan ba sai an hada da hanyar siyasa. kamata talakawan Najeriya su tashi tsaye su yi tir su ma yi tawaye ga yajin aiki domin su ne ake ma yajin aiki ba a gwamnati ba. Babu wani gwamna ko shugaban kasa ko minista wanda yajin aiki zai shafa. Saboda haka talakawa su sani wannan yajin aiki ba don su ake yi ba. A wannan mataki da suka ɗauka cewa duk gwamnan da ya kasa biyan karancin albashin da suke nema kar su zaɓe shi shi ya fi yajin aiki zama yaji ma idan yaji ne ma a gwamnatoci. kada a zaɓi gwamnatin da ta kasa taimaka ma ma'aikacin gwamnati wannan ya zama shine makamin da wato ma'aikatan gwamnati za su rinka amfani da shi ba yajin aiki ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na ƙarin albashin ma'aikatan Najeriya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da wani ginin kan iyaka na zamani tsakanin Najeriya da jamhuriyar Benin da ke garin Same da Craig. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan ci gaban da aka samu. Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril, na ɗauke da ƙarin bayani. a jawabinsa wajen karamar da wannan kan iyaka na zamani shugaba buhari ya ce kayayyakin zamani da aka tanadar wa kan iyakan za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da cinikayya har ma da tsaro tsakanin kasashen biyu da sauran kasashe na yammacin afirka dangantaka na kasuwanci tsakanin najeriya da jamhuriyar benin da abu ne da za a ce an daɗe ana yi sai dai kuma wasu da ke kai komo a kan iyakokin na kokawa game da matakan waɗanda jami'an tsaro musamman na kwastan da shige da fice da kuma 'yan sanda ke ɗauka a kan mutane kamar yadda wannan malami ke cewa ya ce jami'an kwastan na matsa bana mu da ke kasuwanci a kan iyaka jami'an shige da fice ma ba su ban mu a baya ba to sai dai kuma kafin wannan malami ya gama jawabinsa ne wata mata ta yi carab ta cafke ta ce ko kaɗan mai magana ba ɗan najeriya ba ne kuma su suna tunƙaho da najeriya game da abin da ake yi hasali ma ta zargi jami'an kasar jamhuriyar benin ne da takura wa 'yan najeriya duk kuwa da dimbin arzikin da suke cin gajiya daga 'yan najeriya this to koya wannan malami yake ganin takun sakon gwamnati mai ci yanzu na dangantaka tsakanin najeriya da kuma jamhuriyar ta benin ga dai da wannan malami ke cewa ya suna sunanka da suna na ibrahim me ka ce abin zan ce kan batun najeriya hakikanin gaskiya shekarun baya najeriya tana da matsala amma wannan lokacin alhamdulillah amma su suna cewa zirga zirga da ake na ah, kasuwanci an takura ina babu wanda aka takura musamman ne takura ma kai ne amma yanzu wallahi wallahi a yanzu muna da kwanciyar hankali fiye ma da yadda mutum ke zato hmm. a najeriya ba tuna bunkasa da wannan gabon duka babu su da an kaga mutum sai zuwa can awa da sanar kuma kaga mutum biyu sun gita amma yanzu kuma lokaci ga ana shiga na fita hmm. ana shiga na fita ba sakura ana cewa su jami'an tsaron benin na karban kuɗi da gaske ne a ne batun kuɗi ne a suna karba kwarai ko suna karba wallahi suna karban kuɗi a hannun mutane Hmm. in ba ka da fasfo za ka biya su wani irin fasfo suke duba fasfo eh, ne kowas eh. in ba ka da shi za ka ba su naira da rika shige in kana da shi kuma za ka aje su buga maka tambari hmm. ka shige yawwa abinda na sani kenan wannan dai ana yin sa kullum wallahi wallahi wannan ana yin sa kullum mu kuma muna kuka da wannan Allah kawo mana ranar da wannan abin da zai yanke shugaba Muhammadu Buhari wanda har ila yau ke zama shugaban kungiyar bunkasa tattalin arziki da cikayya na yammacin Afirka ya bude kan iyakan ne dai da tukuransa na jamhuriyar benin shugaba patrice talon cewa shugabannin kasashen biyu kasuwanci a wannan yanki na kan iyakar na samar da kashi saba'in cikin ɗari na hada-hadar kasuwanci na yammacin afirka baki daya tattalin arzikin jamhuriyar benin dai ya shiga wani hali na kakani kayi a 'yan kwanakin baya sakamakon matakin da gwamnati mai ci yanzu ta ɗauka na hana shigo da wasu kayayyaki da suka hada da motoci da kuma shinkafa babin ya jibrin murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril Kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, yau ce ranar Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma a irin wannan ranar ne ake duba ayyukan da Majalisar take yi ko ta yi da nasarorin da ta samu da kuma abin da ke gaba. Wakilin sashen Hausa, Hassan Umar Tambuwal, ya aiko mana da wannan rahoton. Ranar 24 ga watan Oktoba rana ce da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 1945 kuma tana da ƙasashe 193 a halin yanzu. To ko ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a game da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto cewa ya yi. To kasan kullum safiya za a yi kokari a dubi dalilan da suka sa aka kafa ta sannan a dubi irin ci gaban da ta samu da kuma inda duniya ta kasance a halin yanzu duk da yake akwai matsaloli daban-daban akwai kuma irin rashin adalci da kasashe irin waɗanda masu tasowa ke gani da irin ƙarfi da tasiri irin wanda ke ga kasashe a ta waɗanda suka mallaki tattalin arziki duk da irin waɗannan abubuwa babu shakka ta yi amfani kwarai da gaske da duniya. To wannan majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne domin tabbatar da tsaro samar da zaman lafiya da kiwon lafiya raya kasashe da ma ba da taimako da ilimi da sauransu. ana iya cewa an cimma dalilin da yasa aka kafa ta ba an cin mishi ɗari bisa ɗari ba amma babu shakka sun taimaka kwarai wata babban matsalar da ke akwai ne. ƙasa irin ta amurka ita ta fi ba da tallafi ga duka irin waɗannan ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya to koyaushe yana dangantaka daga shugabanci da ke samun wannan ƙasa idan ka biyan da abin da ke faruwa yanzu har gefe na ƙasashen falastinu wanda ke shugabanci amerika yanzu ya rike hannu ne da gaba da irin waɗannan tallafi to wannan wani farka kirawa ne ga kasashe daban-daban masu ƙarfi cewa ya zama wajibi ga kowace ƙasa idan tana da gudunmuwa da take bayarwa mai ƙarfi kada a bar mu ƙasa guda ta mamaye ba da tallafi a majalisar ɗinkin duniya duniya wannan shi a cikas wanda an kasa. Farfesa wani fanni ne za a cewa majalisar ɗinkin duniya ta samu nasara? To na farko dai ta samu nasara bakin gwargwado domin ta ta faɗace-faɗace ko kuma zan iya cewa yakin duniya. Abubuwa da yawa sukan taso waɗanda suna iya kaiwa ga yakin duniya. Sakamakon ta waɗannan abubuwa ba a kai ga yakin duniya ba an samu inda an ka samu sulhuntawa. Na biyu akwai kungiya na gefen da ke ba da tallafi wajen sha'anin ilimi kamar irin gefen wanda suke cewa gefen na UNICEF. Sun samu mu taka ruwa kasashe bangarori daban-daban na duniya a irin waɗannan kasashe namu sannan akwai kuma gefe na lafiya wanda suke ce ma World Health Organization wannan kungiya ta lafiya ta duniya to majalisar ɗinkin duniya ta taka rawa domin kana ganin irin yanda shirutoci ke barkewa sha'anin Congo ne sha'anin wasu kasashe ne daban-daban to duk waɗannan kungiyoyi na ba da lafiya na duniya suna isa waɗannan wurare kuma suna iyakacin gwargwadon su kuma so da yawa akan shawo kan irin wannan barkewa ta annoba da ake samu wannan sun taka rawar gani kwarai da gaske sunana abule kai bata biya ba wallahi saboda matsalolin da ke faruwa akwai wasu abubuwan da muke gani wanda ya kamata a ci ayi maganin su ba su magantu ba a duniya kamar irin yanzu ka duba irin falastin da syria an daddahe musu su hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da profesa usman manzo ɗan asalin ƙasar nijar mazaunin ƙasar brunei da ke yankin asiya to malam usman da ka ƙara ya karantar da jami'at malaysia don mi baka koma a nijar ba ko najeriya ko wata ƙasa a cikin afirka domin ka taimaka ma al'ummar afirka wallahi kafin na zo ƙasar brunei na nemi koyarwa a Nijar tunda ni na yi karatu ne na fannin alkur'ani mai girma a Nijar Islamic University ta Nijar ba ta da shashin da na karanta a yanzu kuma mai yiwuwa wannan kinta kai yadda za ta faɗaɗa ba ta ɗau malamai da dama ko da ɓangaren da ba ta da shi ta yi tunanin buɗewa su ko wanda suke kula da ko masu jagoranci wannan tsari baya cikin kansu abin da yake cikin kansu kawai harkar siyasa da hayaniya da a tara 'yan daba 'yan tasha. To mana Usman yanzu bancin ka yawon duniya wajen shekara zance 20 kana yawo kana neman kana neman ilimi. Wani kira gare ka ga matasa wanda suke so su yi kwaikwayo su yi abin da kai su ma wajen samun canjin rayuwa. Wallahi abin kira na ga matasa da kuma masu shugabancin al'umma Allah ya ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu kishin ƙasa masu girmama ilimi da masu ilimi saboda shi zaman ƙasashen wasu duk yadda kake ji bai kai ka zama cikin dangin ka ba cikin ƙasa mu kanmu fitar mu waje da ya sa muka yi wannan shekaru da a ce cin kasashenmu sun girmama ilimi sun girmama masu ilimi dukkan wannan yawace yawace shiririta ne a koma cikin dangi kowa ya ba da gudunmuwarsa kasashenmu su taso su ci gaba don shi hausa suke cewa furar roƙo ba ta maganin yunwa duk wanda yake so maganin yunwa to dole ya daka furarsa da kansa ya dama ya sha har ya ba wani don haka duk yadda za a yi muna so mu ci gaba mu to dole sai shugabanninmu an samu shugabanni masu adalci masu tausayin jama'a masu girmama ilimi da masu ilimi wannan shine abin da muke kira matasa kuma su jajirce an aka zo wajen zaɓe su ga sun zaɓi wanda zai tabbatar musu da wannan manufa kuma a bi ta hanya ta ka'ida a ta demokaradiyya wanda ya ci amanar al'umma su huto kwansu da kwarkwatarsu su nuna rishin amincewarsu da shi kuma su bi hanya ta doka da oda an za su je kotu ne an za su je shi asambile ne yadda za a yi a samu duk wanda ya ci amanar su ya ci amanar ilimi ya ci amanar ƙasa to su yi hanyar da za su yi su hukunta shi ta hanyar doka da oda wannan shine kira na ga matasa su tsaya su bi doka da oda su bi da'a kuma su girmama na gaba da su kuma su girmama su dage su yi karatu su yi naci don a samu ci gaban kasashen mu gaba. Kash Profesa Usman Manzo lokaci ya ɗaga mu na hannu. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Da da busa shi ta kyar gahayin fulani. to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Umar Lawal ɗan Fulani, inda yake cewa, Salam VOA Hausa, hakika matakin da gwamnatin jihar kaduna a najeriya ta dauka na sassauta dokar hana zirga-zirga a fadin jihar tabbas hakan ya yi daidai muna addu'a allah ya kara kawo mana zaman lafiya a jihar najeriya ga baki daya sai kuma wasiƙa daga abba sa'ad mahuta assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya a yau ina so ku bani dama na yi kira da hukumar ba da hasken wutar lantarki ta mu Najeriya da ta dinga binciken ma'aikatanta domin duba abin da suke wa mutane. Misali a unguwarmu a garin Mahuta kusan kwana hudu kenan da wutar nefa ta samu matsala amma har yanzu an kasa zuwa a gyara. Sauran unguwannin kuma akwai wuta. Sai ƙarshen wata ta yi a bi mu gidajenmu a ce mu biya kuɗin wuta. Wannan ba adalci ba ne. sai kuma ga wata sako daga aminu adamu malam madori ta jihar jigawa inda yake cewa assalamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama na yi kira ga 'yan adawar kasar kamaru ya kamata su ɗauki matakan da shari'a ta yadda da su na kin amincewa da sakamakon zaben ƙasarsu domin gudun haddasa rikici a ƙasar ga kuma wata sako daga buhari haya unguru jihar yobe assalamu alaikum muryar amurka ina jinjatawa 'yan uwa da iyalan margayiya hawa liman wanda boko haram suka yi wa kisan gilla da fatan allah ya karbi shahadarta ga kuma saƙonmu na ƙarshe daga ukasha abdulsalam koko al'ummar jihar kaduna musamman matasa zaman lafiya dai ya fi zama ɗan sarki ya kamata ku san cewa duk masu tunzura ku akan tayar da hankali a cikin al'umma babu 'ya'yansu a ciki kuma don biyan bukatunsu suke yi don haka mu zauna da junanmu lafiya domin duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali fa ba zai kawo shi ba kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. yau laraba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya furta cewar duk waɗanda suke da hannu a kisan ɗan jaridan nan jamal khashoggi ba za su tsira ba ya bayyana haka ne a ankara a inda yake ƙara jawabi da cewar ƙyale ɓoye duk wani bayanan sirri da suka samu za su bayyanar da shi duniya ta gani domin kuwa kama kisan da aka yi ma ɗan jaridan nan abu ne wanda ƙasar saudi arabia ta shirya ta kuma ainihin gabatar da yadda za a yi shi a ranar biyu ga watan nan da ya gabata watan da muke ciki bisa ga dukkan alamu gwamnatin shugaban trump a shirye take ta fita daga cikin wannan yarjejeniya da aka rattaba hannu a shekarar 1987 ta takaita tsakanin takaita makaman nukiliya a tsakanin amurka da rasha biyu bayan wata ganawa da mai magana mai bama shugaban na amurka shawara ya yi mr john bolton a ƙasar rasha da shugaba vladimir putin a halin yanzu kuma shugabannin kasashen turai sun buƙaci amurka da kada ta fita daga cikin wannan yarjejeniya da aka cimma a lokacin yakin duniya wanda ya haramta ma amurka da rasha mallakan makaman ƙare dangi sun yi kira ga shugaba donald trump da ya yi da wannan barazana da ya yi da kada ya fita daga cikin wannan a yarjejeniyar ficewar na amurka zai kawo matsala ga su waɗannan ƙasashen na turai kamar yadda ajiya aka bayyana cewar mai magana da shugaban ya gana da manema labarai bayan gana wa tashi da vladimir putin To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Al Santos ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.